sashen Hausa na muryar Amurka ya gabatar da wannan shiri na hantsi akan mitoci 16, 21 da 25 kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dadal fm a jamhuriyar Nijar sai ta alfa radio a kuma sun kasar Ghana. A shirin na yanzu za a ji cewar manoman rani sun shiga damuwa a yayin da hukumar dam ɗin haɗeji jama'are ta da sako ruwa don gyare-gyare. muna neman tallafi a tallafa mana amana mana dam Allah shi kaɗai isan iya asar da muka yi dan ba za mu yi kwanta ta gaskiya. A da magarmu kuwa an azza harsashin gina kasuwar riɗi ne. Ci gaba ne da dukkan manoma na jihar da magaram kai in ce miki ma na Nijar baki dai. 'Yan siyasa a Gombe na bayyana ra'ayoyi daban-daban biyo bayan hargitsi da ya auku a lokacin ziyarar tsohon gwamnan jihar sanata dr muhammad danjuma goje mu kiyaye dukkan abin da zai jefa mu cikin masifa ko bala'i wanda a yau idan ka shige ta babu gatan ka sai Allah. A azarin jihar Bauchi kuwa an yi taron karrama marigayi shahararren dan farautar nan Alhaji Ali Kwara. Saboda ya sadaukar da dukiyarsa da duk kuma wasu abubuwansa ko hidimar kasa da kuma taimakawa jama'a. Yau Litinin Nasiru Adamu Yali Kaya na tafe da shirin zoren matasa na VOA. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Amma da farko sai ku gyara zama don sauran labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Litinin Kotun Kolin Amurka za ta saurari wata muhawara kan ko gwamnatin amurka za ta iya yin amfani da kariyar sirrin ƙasa nan ɓoye bayanai game da yadda take saka ido kan musulmai a masallatai a jihar california rikicin ya samo asali ne shekaru goma da suka gabata lokacin da wasu maza musulmi uku suka shigar da kara kan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi inda suka yi zargin cewa babbar hukumar tsaron ta amurka ta tura wani mai bada bayanan sirri wanda ya yi kirarin cewa shi ya musulunta don ya musu leƙen asiri sabili da addinin su kawai kundin tsarin mulkin amurka ya baiwa kowa damar yin addininsa amma gwamnati a wannan shara na ikirarin cewa za ta iya yakin bayyana bayanai kan saka ido a ƙarƙashin iko da dokar leƙen asiri ta ƙasashen waje ta bata da kuma yin amfani da damar da take da ita na kara sirrin ƙasa wanda ya ba gwamnati dama ta hana fitar da bayanin da take ganin zai saka tsaron ƙasa a cikin haɗari. Jiya Lahadi kungiyoyi masu fafutukar tabbatar da dimokuraɗiyya a Sudan suka kaddamar da zanga-zanga ta kwanaki biyu ta nuna bijirewa da yajin aiki da nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata. Sai dai waɗanda suka shiga zanga-zangar kamar ba su da yawa saboda ci gaba da katse intanet da wayar tarho. Kungiyoyi masu adawa na ƙasar da ƙungiyar ƙwararru ta Sudan wato SPA waɗanda suka jagoranci zanga-zangar juyin juya hali da a wancan lokacin ta kifar da shugaba Umar Albashir a watan Afrilun 2019 sun shirya zanga-zangar ne domin kawo ƙarshen mamayar da sojoji suka yi. Mazauna sun ce mutane sun fito jiya Lahadi kan tituna a tsakiyar babban birnin ƙasar Khartoum, amma dai ba a samu cinkoso kamar yadda aka saba ba. Mambobin ƙungiyar malamai sun ce jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai saka hawaye don tarwatsa zaman da suka yi a ginin ma'aikatar ilimi ta jihar khartoum domin nuna adawa da duk wani mika wuya ga waɗanda sojoji suka naɗa ƙungiyar ta ce an kama mutane 87 labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jibge sojoji da masu sintiri a kusa da birnin bagadaza biyo bayan yunkurin kisan gilla da bi nasara ba da jirage marasa matuƙa suka kai da aka auna firaministan ƙasar iraki a gidansa harin dai ya tayar da kura sakamakon rashin amincewa da mayaka masu samun goyon bayan iran suka yi na sakamakon zaben 'yan majalisar dokoki da aka yi a watan da ya gabata wasu jami'an iraki biyu sun ce alhadami bai ji komai ba amma bakwai daga cikin masu gadinsa sun jikkata daga baya firaministan ya bayyana a gidan talabijin na iraki yana zaune a kan teburi yana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa sai dai an naɗe hannunsa na hagu da bandeji babu waɗanda suka yi da awar kai harin da sanyin safiyar jiya lahadi amma nan take shakku ya faɗa kan mayakan sa kai da iran ke marawa baya waɗanda suka fito fili suka yi barazana ga alkadami sai dai sun musanta hannunsa a kai harin. Jiya Lahadi kungiyar gaban tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta ɗora marar yaƙi da kasashen Mali da Gini da sojoji ke mulka, inda ta kakaba wasu sabbin takunkumai kan ɗaiɗaikun jama'a da kuma yin kira ga kasashen biyu da su girmama jadawalin dawa da mulkin dimokuraɗiyya. Shugaban hukumar ECOWAS Jean Claude Casibro ya shaida kamfanin dillancin labarai na AAP bayan taron kasashen kungiyar sha biyar a akara babban birnin kasar Ghana. cewa kungiyar ecowas ta yanke shawarar sanya takunkumi ga duk waɗanda ke da hannu a jinkirin shirya zaben da aka saka na ranar 27 ga watan fabrairun da ya gabata a ƙasar mali ya ce mali ta rubuta shugaban ƙasar ghana na na kufa addu'a hukumance zuwa wanda ke rike da shugabancin kungiyar ecowas inda suka sanar da shi cewa kasashen yankin sahel ba za su iya gudanar da zaben kamar yadda aka tsara ba. Bro ya ce gwamnatin rukun kwaryar sun damu da takunkumin da zai fara aiki nan take. Ya kara da cewa sun hada da hana tafiye-tafiye da hana su taba kadarorinsu. Domin dubatar 'yan kasar Habasha ne suka gudanar da zanga-zanga a birnin Addis Ababa jiya Lahadi da nuna goyon baya ga gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed yayin da dakarun gwamnatin tarayya ke fafatawa da dakarun 'yan tawaye waɗanda suka yi barazanar yin zanga-zanga a birnin. wasu masu zanga zanga sun yi allah wadai da amurka wacce ke cikin kasashe masu karfin faɗa aji da suka yi kira da tsagaita buɗe wuta a daidai lokacin da yakin da aka kwashe shekara guda ana yi wanda ya hallaka dubban mutane ya daɗa kazanta yayin da 'yan tawaye suka ƙara matsawa a makon da ya gabata amurka da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta au da ƙasashen kenya da uganda sun yi kira 'yan kwanakin nan da tsagaita buɗe wuta gwamnatin ib ta yi alkawarin ci gaba da faɗan a ranar juma'a gwamnatin ƙasar ta ce hakkinta ne tsare ƙasa kuma ta yi kira da abokan hudarta na ƙasa da ƙasa da su tsaya tsayin daka kan dimokuraɗiyyar ƙasar habasha. duniyar annan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu za mu shiga babin rahotanni manoman rani sun shiga damuwa a sanadiyar matakan da hukumar kula da haɗe haɗeja jama'ar ta ɗauka na rufe ruwa don gudanar da gyare-gyare tuni manoma a kano suka fara tafka hasara Baraka Bashir ta aiko mana da wannan rahoto. A Awal Alasan Katsina Ɗan Hassan shugaban kungiyar Katsinawa Dan Hassan Fadama Rice wanda ya ce manoma sun tafka asara da dama sakamakon rashin samun ruwan sama wanda ya ɗauke da wuri inda ya ce a yanzu manoman shinkafa suna kokawa sakamakon rashin samun ruwan sama da kuma aikin da ake gudanarwa na da jama'ari wanda da shi ne suke samun gudanar da noman rani. Do Allah do Allah ba a taimaka mana misali jari da kuma kuma injinan da zamu rijiyoyi tunda ana samun rijiyoyi mu a bangaren mu ana ke bugawa da hannu in kuma akwai taimakon da ake mana na buga da inji bi a tallafa mana a mana rijiyoyi dan Allah shi kadai isan iya asar da muka yi domin gurin da samu buhu ɗari a yanzu nan zan iya kai gurin wallahi ba za buhu goma ko takwas haka ba. Umar Idris shi ma wani manomin shinkafa ya kuka ga karancin ruwan sama da kuma rashin ruwan haɗe da jama'are. Kashi casa'in da tara cikin ɗari manoma sun yi asar don abubuwan da aka kashe ba ma za a mai da kuɗin ba tana dawa ma wani guma ba ya tafi ba ba ta shinkafa kullum zai bar ruwa muke akwai ma masu kwana a gona ba amma shi ma shi bar ruwa in mutum ya da a wajen dirija a wajen ma to ana ka samu ruwan dole ka kura a rufe ruwan haɗeja jama'a ne wanda da shi ne da dama manoma ke amfani da shi wajen harkar noman su musamman ma a lokutan noman rani a wannan karo ne gwamnatin tarayya ta nemo tallafi daga bankin duniya domin inganta wannan ruwa mamun da'u aliyu shugaban ma'aikatar haɗeja jama'are da ke nan kano ya yi ƙarin haske gaske. Mu aikin mu anan ya shafi wannan yanki na kura garin malam da ciromawa a Kano kenan. Ya shafi yankin noman rani da ake kira haɗi da bali irrigation scheme wato yankin noman rani na yankin haɗi da auyo da yankin kafin hausa. Dama su ne wannan haɗi da baran yake ba ruwa hekta kusan dubu shida. Gwamnatin tarayya ta nema haɗin kan bankin duniya wato World Bank ta karɓo kuɗi da niyyar yin gyare-gyare a cikin wannan kanal-kanal namu na noman rani da kuma dam ɗin saboda ko da gini ne aka yi shi shekara da shekaru ya kamata a ce ana kulawa da shi ana duba shi balle hanyar da ruwa yake bi dan kai ruwa inda manoma za su yi noman rani. Mafi akasari dai akan sanar da waɗannan manoma da kada su gudanar da ayyukan gonarsu gudun kada su tafka asara. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a nigeria. A da magaram na jamhuriyar niger kuwa an aza harsashin kafa kasuwar riɗi ne da ke zama ɗaya daga muhimman hanyoyin samun kudaden shiga da sana'o'i ga al'ummar wannan yanki. Abari. Tamar Abari na dauke da ci gaban wannan rahoto. Abdurrahim Balarabe babban magajin gari na da'irar da magaran shine ya kaddamar da aza tubalin farko na wannan kasuwa ta riɗi. Aiki ne za a yi nan da wata uku a ce an kammala shi irin yadda za gidan da ruhuna da shaguna da komi da komi kasuwa ce musamman ta riɗi. Kamar yadda wanda suka yi nazarin abin shine zai sa wannan noma na riɗi zai bunƙasa a cikin jihar da magaran. Tun daga wajen manoma su zo su saida shi da daraja a gurin da ya kamata a saida shi a kasuwa. so shi. Su ma dai manoma sun yi farin ciki da faruwar wannan lamari la'akari da yadda suke noman riɗin cewar Isa Haladu shugaban manoman karkara. Wannan ci gaba ne da dukkan manoma na jihar da magaram. Kai in ce miki ma na Nijar baki dai. Insha Allahu Rabbi sun ko gamu da riɗi bana tunda wanda suka yi noman shi bana Allah ya yawa da su. ni din nan ka ganin nan bana ban ma ba dawa karfi ban ba wake karfi ba kamar yadda na ba riɗi karfi za mu shiga karkara mu waye kada mutane su kai kayan su wannan kasuwa su bada a shekarun baya bayan nan an lura da yadda manoma suka mai da hankali wajen noman riɗi hakan a cewar magajin gari wata hanya ce ta shigar kuɗaɗe zai kuma taimaka wajen yaƙi da zaman banza sai aikin gyara shi da tsince shi da daidaita shi amma akai irin yadda za a shi cikin bakuna da cikin leda da cikin abubuwa da wanda za a sarrafa shi duka anan za a aikin ga anan gurin mata sa samu aikin da za su su dinga yi kuma in Allah ya sa abin ya yi tsari aka tsaftace shi daga waje ma za a dinga zawa kasuwar ta da magara. Shi ko Hamma wani babban manomi a kungiyar manoma ta jihar da magaran cewa yayi tsari ya kamata a yi ta hanyar kafa kwamiti. Za mu yi kokari mu musu kwamiti su haɗa kansu da manomi da mai sarrafawa da dan kasuwa duka na yanda za a samu cin moriya riɗin da ke cibiya ce za a samu wata hulɗa tare da duka wanda suke buƙatar riɗi na nan ƙasar Nijar da kuma ƙasashen waje ma musamman. Tamar Abari, muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake sauraro a cikin shirin hantsi. 'Yan siyasa a jihar Gombe na bayyana ra'ayoyi daban-daban akan hargitsi da ya faru a lokacin wata ziyara da tsohon gwamnan jihar sanata muhammad danjuma goje ya kai jihar gwamnatin jihar gombe ta azalakin wannan samun hargitsi ne da ake fargaban samun jin raunuka da kona tayu akan tsohon gwamnan jihar yanzu ni Khalid Kamni ne ne nifa fa suna na SSA Public Communication na mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa ya inda ba mu yi Allah ya wajare mun yi yar ƙwarya ƙwaryan bincike akan abun ba wanda kuma duk mai hankali da tunani bai kamata ma a ce sai ya yi bincike akan wannan abun da ya faru ba ya san ina matsalan take su jami'an tsaro sun san inda problem din suke kwanakin ba sun kawo security report ba ne akan abun da ke faruwa tsakanin goje da wol. mu kiyaye dukkan abun da zai jefa mu cikin masifa ko bala'i wanda a yau idan ka shige ta babu gatan ka sai Allah saboda babu wanda ka sani wanda ya saka ma zai ce bai saka ba kuma shi ba da yawunsa kai ba magoya bayan tsohon gwamnan na cewa wasu ɓata gari ne su ka ne nemi kaiwa tsohon gwamnan hari wani dan siyasa baban gida abubakar na nuna takaicinsa kan samun wannan akasi. Duk mutumin da yake raye inda a doron duniyar jihar Gombe ne ya san irin rawar da mai girma tsohon gwamna Alai Dr. Muhammad Danjuma Goje ya taka don tabbatar da demokuraɗiyya a jihar Gombe da ma Najeriya gaba ɗaya. In ma jam'iyya ta haɗa ka da shi ba akwai ayyuka na alkhairi da ya kawo a wannan mazaɓar. Wannan abun muna jin takaicinsa kuma ba ma tare da irin wannan abun kowane irin ɗan jam'iyya ne aka kai wannan abun dole mu fito mu jaljanta ba don komai ba saboda mu abun da aka tarbiyyatar da mu zama lafiya. Hakanan shi ma sarkin Hausawan Dukko Yusuf Alhaji Yakubu ya ce ba daidai ne a samu irin wannan a jihar da ke zaune cikin salama ba. Wanda suka kai Gombe inda ta je su ne za su zama waɗanda za a ci ma zarafi a ci ma mutunci Allah ya sawwaƙe. gwamnati muna miki jaje ke kanki na abin da ka aikata kuskure ne muna jawa hankalin duk wanda da yawunsu aka yi wannan abin su yi nazari wallahi an samu koma baya Allah Ubangiji ya gyara mana Allah ya sawwake. Ra'ayoyin wasu 'yan siyasar Gombe akan rashin jituwar wasu manya a jami'ar APC a jihar. Wata kungiyar matasa a Azare da ke jihar Bocin Arewa maso gabashin Najeriya ta yi taro don karrama marigayi shahararren maharbin nan mai yaƙi da ɓarayi Alhaji Ali Kwara wanda ya cika shekara ɗaya da rasuwa. Wakilinmu a birnin Bocin Yakuba Abdulwahab Muhammad ya kuma na da karin bayani. Usama Ibrahim Aliyu shine shugaban kungiyar tuntuɓa na matasan Arewa. Mun yi wannan taro ne da manufar nuna godiya da kuma nuna jin daɗin shi hidima da yawa ƙasar mu ta security ce da abubuwan ƙasa suka lalace. Security ire-iren sa wadda suke personal ba biyan su gwamnati take ba ana buƙatar wani abu ne da ba da muhimmanci ba muhimmancin su ya kai har bayan mutuwar su ma a dinga haɗa gagarumin taro don tunawa da su da yi musu addu'o'i. Kuma cikin abin da muke kiran gwamnati da ta taimaka ta yi wadda yin hakan zai zama ita ma ta nuna godiyarta ne wa abin da shi marigayi alhaji alukwaraye akwai batun asibitin nan na garin azarai wato azarai general hospital wadda mun rubuta kuma mun roki gwamnatin jihar bauchi taimaka ta yi miyar da sunan wannan asibitin a hukumance ya koma asibitin alukwara wato a dinga kiransa da alukwara general hospital daga bisani na tuntuɓi iyalan marigayi alhaji muhammad alukwara game da karama da aka yi wa mamacin Ah, ni sunana ahmad muhammad fara yani ne ga marigayi alƙwara uwar mu daya uban mu daya dama shi wannan ya namu ya yi abubuwa da dama wanda duniya ta sani ya cancanci wannan abu da aka yi kuma wanda suka yi wannan abu mun ji daɗin wannan abu da suka mana sun wada mu suka karrama yanzu tunda shi kan baya nan sai dai addu'a da aka masa ne za ta isa gurin sa mu ne muka ga me aka yi haka Allah ya saka musu da alkhairi tunda marigayi ya rasu ni aka ba wa maraga ragamar wannan tafiya na je mun zama da aiji shugaban kasa ya sani kowa ya sani duk sun bani dama na yi wannan operation sunana muhammad ali alhamdulillah duk da dai rana ce dole da ta ɓacin rai ta shi za mu tana da mu amma dai alhamdulillah da jama'a suka yi hoɓɓasa suka shirya wannan gagarumin abu don haka ina godiya gare su ba abin da za mu ce sai dai allah ya saka wa jama'a matsayin kai ne babban dan shi me za ka iya tunawa shi mahaifin rukunin ke za ka yi alfahari ne da ita to na farko dai alhamdulillah ya mana kamar foundation ya ɗora mu akan layin na gaskiya akan kasuwanci ne ya ɗora mu akan kwangila ya ɗora mu akan layinsa na gaskiya yadda ke komin tsakanin ko ina muka je mu za a saurare mu marigayi alhaji ali muhammad kwara ya mutu a ranar juma'a watan nuwamban bara abdulhamid muhammad wurin amurka daga bauchi a najeriya muryar Amurka ke sauraro a cikin shirin hatsi daga nan Abuja. Yanzu ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu raro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke duba abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu ci gaba da tattauna da matasan kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni. Ya'u Yakubu Yobe na tunanin 'yan boko na ci da gumin waɗanda ba 'yan boko ba. Ra'ayin nasa bai samu karbuwa a gaba ɗaya zauren ba. Matasan da suka haɗa da Ya'u Yakubu Yobin, Yusuf Abdulrazak Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibrin Sambaja da Adamawa, Hawa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja kasance barazanar na tsaro a anguwa baki daya nan take sai ka ga sarakunan din sun abun nan sun yi kokari eh. sun yi mataki a kai amma rashin sani hmm. muhimmanci a sarakunan din nan shekaran kanshi ya kawo na kasu wajen asalin mai barin al'adunmu na gado wanda muka tashi muka san iyayenmu da kakanninmu suka tashi akai wannan karan kanshi ma ya kawo ya taka rawa wajen mai wajen asali bari al'adunmu gaba ke da. Yawan son bujibirin son buja da a zo ya uya ku yobe kana ta faman kai magana. Amma na ga da sauran 'yan uwa suka ci gaba da magana ka yi sanyi kai ma. To alhamdulillah kwarai na yi so in yi magana kuma ba ma fa na sanyi ba har yanzu ina nan a magana ta tana nan tahowa ba komai ne yasa haka ba abin da ya gurbatar mana da watsar da al'adunmu kamar yadda na gaya muku a baya a nan nake al'ada ta turawa gurbatattun al'adu irin nasu malam bahaushe ne ya zo yanzu yana bukatan ya ga yayi arziki wato na suka gyara abu mai koma maganar gaskiya al'adan yan boko da waɗanda ba yan boko ba. To ai Alhaji Nasiru ni ba bahaushe ba ne. Shi yasa ni ina ɗaukan wanda duk ya makarantar boko ina ɗaukan sa a matsayin bature. Saboda ita rowa ta samu asali daga daga daga karkashin boko. In kai duba ga a baya ai ba mu ba wai ba mu da shugabannin ba. Ai muna da su. Allah ji kan kakana, Allah ji kan su sardauna. Kakanmu ya ba mu tarihin yadda aka kafa General Hospital na garin Fataskum. kaga a wannan lokacin kakanmu ya bamu tarihin a cikin shugabannin kasashe da suka yi shugabancin kasa akwai wanda ya mutu ina ga gidansa har ya mutu gidansa na laka ne bai gina gidan bulo da bulo ba ya mutu a susunsa ya mutu a susunsa har gobe ga shi ko na buto midiya nake faɗa ga shi na buto midiya in kakanmu ya bani tarihi ban rike ba in kakanmu ya bamu tarihi ban rike ba ba zan buto midiya in zo faɗa ba saboda yanzu yau haka akalla akwai shekara shida sun kai shekara shida bayan rasuwan kakanmu kakan ko saboda na martaba wannan al'ada martaba al'adar kakana turawa ma suna kiran shi mai mako da golden ne ana kiran su zamanin su eh, rauna ai shuwa gaban ne amma da ba su dauke su dauke abin bari mu magana ɗaya bayan ɗaya yan bokon ne ta jada yan bokon ne eh. amma abubuwan da suke yi na kyautata ba su bar al'ada su ba yanzu ka ga tafa balewa har yi mutu da rawani akan shi abun nan tafa balewa har yi mutu da rawani akan shi sabanta turancin shi ma ana kiran shi da golden boys ne makogoron zinari ake kiran shi sai abakar tafa balewa shi bature ne shi ba bature bane mu duba su sardanar dutse duk in boko ne sun yi boko ne amma mu duba yadda suke kyautatawa da kyauta alhaji to kaga a nan ma kenan al'ada daban wani boko daban don haka su wa'annan mutanen da suka abai ba su saki al'adunsu ba. Yau boko ma ilimi. Ilimi ne kan kwarai ilimi ne. To amma za ka ga yanzu a ilimin bokon yadda suka zo da shi. yaro ne ɗalibi ne yana zaune malamin sa yana tsaye alhalin a cikin ɗabi'a kuma da al'ada ta asalin al'ada da tarbiyya yaro ne zai zauna malamin yaro tsasa zai yi malamin zai na a kujera amma yanzu a karatun walau na islamiyya ko na boko yadda zamani ya zo yaron da yake zaune a kujera malamin zai na tsaye maganar gaskiya ko kuma yaro ɗalibi a zaune malami a zaune to ta za a yi abin nan duk a zaune kowa yana zaune yana abin nan karatu gaskiyar magana sai mun gyara in dai har ana son bukatan gyara gaskiyar lamari abun ya taso tun daga gida idan mahaifi ya taso ya nunar mai da cewa mahimmancin tarbiyya tarbiyyar nan shine ya zamto cewa mu a da mun sani cewa makoci da ƴaƴan wannan kaga wucewa kawai a hanya kaga ƴaƴan makota suna baka san su ba ma misali za ga suna rigima tsakanin su amma za ka tsaya ka tsawatar musu in na duka ne ma ka dake su menene yasa lokacin duniya yana kwance akwai wayannan abubuwa akwai tarbiyya a ciki amma na yanzu an tsaya mana ya ba ku ce faɗa cewa za ga cewa tsakanin tsakanin yaya da yaya da kani ƴaƴan su ma ba ka da ikon da zaka hukunta wannan yara da ya sa ya kawo wannan magana cewa ya zama kai cewa ka daina kawo wannan magana kai kake magana cewa al'ada kai yanzu ka dawo maganar turawa kai maganar turawa da da ya ya ya uzo na. bari kafin mu dawo wajen alhaji kabiru idris shamsu na ga a cikin matasan nan kai ne kai yi wani aski ba irin na zamani amma ga bayanai masu ma'ana wato ba ka iya ganin mutum kawai kana ganin shi kamar ka fassara shi tun da baka san me yake cikin wato na ga ma wani wani wani bidiyo da na kalla wani ne mai irin shige irin na su bob mali din nan in ka gan shi da akwai wani laki dube wani wani mai dan rige ne wanda ya rasu amma dan afirka ta kudu irin wannan shigar amma da ya fara karanta alkur'ani abun sai ya ba da mamaki sai aka ce ba a fassara littafi daga bangonsa yi za a ga bangon ba shi da kyau amma kai shiga ilimi ne sun ka bude su ga gane ne a cikin ni ina ganin kamar shi yasa dan wannan askin naka kuma ga goshin nan kuma da a <laughs> ah, ni ba na ganin gaskiya cewar wai karatun boko wai dan kaje ka yi karatun boko kawai shi kenan yanzu a nan wurin akwai yan boko na kuma to mu mu daina yana kenan mu da mu zo mu zauna da an ce ga dai ga ainihin ni ma ina yi koyarwa makarantar boko to ni gaskiya ga ce haka kuma kuma ina jin ni ma na taɓa koyarwa islamiyya na kuma je na yi na boko ma duka <laughs> to idan an ce haka wa'anda za su saurari wannan shirin sai su yi tunanin ah to fa ma karatun bokon shi ma gashi gashi ga ko laifi ne ma ba shi ma ko laifi ne to ya kamata gaskiya <laughs> in an zo gurin yin jawabin a san mene maganan yan boko shi ne. ba wai dukkanmu gaskiya nan ya cewa ni a makarantar mu kusan mu hausawa gaskiya ajinmu ba mu wuce mu bakwai ba gaba ɗaya wallahi dukkanmu amma na dukkanmu za mu za jamba da hula ranar mu shiga lecture mu fito kuma kana ganin mu kaga hausawa ne kuma har yau ba mu daina ba to in an ce haka na ce dan boko gashi ga yanda yake wannan kawai ba na tunanin zama da abokanka na ƙauyen ku yadda kuke shaƙe da sai ya bambanta saboda al'adar nan da ka koya ka zubar da ita ta gidan sai ko su na gidan saboda ba na mantawa da kakan ban ce ya watsar da al'adarsa ba masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar amurka ni na sura da ilhi kaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum yanzu kuma lokaci yayi da baban gida jibril zai kawo mana sharhin jaridun najeriya wani shahin ne da jaridar da punch tana cewa a yau litinin ake sa ran fara samun sakamakon zaben gwamna da aka gudanar a jihar anambra zaben da kuma rahotanni ke cewa an gudanar da shi cikin kwanciyar hankali sabanin yadda aka zata tun farko inda 'yan kungiyar ipop suka yi barazanan hana gudanar da wannan zabe ko da yake daga bisani dai kungiyar ta ipop ta janye wannan barazana ta ta gwamnati ta tura dubban jami'an tsaro domin sa ido a wannan zabe abin da ake ganin ya taimaka wajen wazar da zaben zaben cikin nasara yanzu aka dai manyan 'yan takara na jam'iyyar abga cikuma solodo da na jam'iyyar apc andy uba da kuma na pdp valentine ozibo su ne ke kan gaba sai kuma jaridar daily post daya daga cikin manyan labaranta na da nasaba ne da rugujen wani katafaren gidan sama mai hawa 21 a birnin Legas. inda jaridar daily post ta ce yanzu haka dai gawakin da aka fitar a burabuzan wannan gini sun kai 42 a yanda kuma goma sha biyar suka samu raunuka goma sha biyar daga cikin wanda suka samu raunukan da suna samun magani ne a asibitin 'yan sanda da ke birnin lagos kawo yanzu dai cikin gawakin da aka gano hadda wanda ya mallaki wannan gini mr femi osibona tare da abokinsa da ke zaune a ƙasar amurka da kuma sakatariyarsa sai kuma jaridar premium times ake buga wata yanar gizo na cewa kimanin mutane da tara ne suka rasu sakamakon hatsarin gobara na tankan mai da ya auku a a kasar saliyo tuni shugaban kasa muhammadu buhari ya aike da sakonsa na alhini ga gwamnati da kuma al'ummar kasar saliyo hatsarin ya uku ne a babban birnin kasar ta freetown a lokacin da wata mota dauke da man fetur ta yi tuhumu gama da wata motar kaya to sai dai kuma masu kwasan ganiman man fetur ake kyautata cewa sun haddasa wannan gobara sai kuma jaridar da leadership na cewa gwamnatin jihar niger ta ruguza gidan wani shugaban masu masu garkuwa da mutane da aka gano da wata unguwa da ke birnin mina shi dai mai garkuwa da mutanen da aka fi sani da suna dan fulani bayan an kama shi ya shaida jami'an tsaro cewa ya gina gidajen ne da kuɗaɗen da ya samu sakamakon garkuwa da mutane kwamishinan kananan hukumi na jihar honorable emmanuel umar shine jagoranci jami'an tsaro wajen ruguza wayannan gidaje guda biyu sai kuma jaridar daily trust da ke cewa kwamishinan muhalli da gandun daji a jihar gwamnati. gombe dr hussein na danjuma goje da ke zama ɗiya ga tsohon gwamnan danjuma goje ta aji aikinta sakamakon rashin jituwa da ke gudana tsakanin gwamnan jihar Mohammed inuwa yahaya da kuma mahaifin nata babin rai amurka daga najeriya Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman sai can da yamma da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar Kamaru wato karfe uku kenan agogon GMT. Abokan aikinmu daga birnin Washington DC za su shigo dauke da wani sabon shirin fil amma kafin lokacin sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.